الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسكنين كما ما يعلروا عن جار السنة درس تفسير يدرو كل كنتاو دني سفر إليك وزفاكر بك ترين دا بيها كفلا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 سبح لله ما في السماوات سورة دي بوتنا سورة الحديد لنا الحديد دي شما شو شو بيانو نما دي شما حديد أو سك سورة دا حديد لنا بوتنا دي سورة سورة دي انتو سنبيدي كمان دي كلاسوين ما نزنا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ada saudo sura da suratul hadid nan bote do kaman usulub luranin sura su abotin a wasurorin da ana da tsaro kura a wani guro bayan guro kaladin manatin biya gobe alama suratul bakara bayan kala bakare manatina haya falgayin dibin ya fi ganyanya wa yi da fasaltun nafsan lana قرآن من سورة الكحف bayan بين على براءة kirta suna kala الكحف يعني أم am hasibta anna ashab والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أما أنا لا أنكر توصل إليها فلا كجنبا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناه آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يحجون من الجبال بيوتا ashab al-hijr surat nan botuna surat al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun nan botuna wanda ya dai bayan larin goro lejin lari bayan da tasarrafa amma sura da su a wajen botu ma kan botoro kala a wajen ma'ana tun dai sura din ma'ana sura su sadin da ji shi ta saka sakuluna lari madaniya awaafiku gaygu sanadi suradi tarkiisdin nasaduni kala jihadin bayan bi kala munafakai manan bi kala kir muslim bi daula su kirkiro gawe bayan bi ayin so dai san ma'awarin madinan wa azana ba har mara malama kura kura tafsirin malad sura da madaniya la sai a'a sura da makiya dalil qadaya da ne tura maka ne mu'alajar mustarin da tura Allah da ji sannan su awo aqida a lezina lama tauhid da lezina tipa kama ya lezina tura maka ya rita man a wadda mai mai zazulan tara mana kana tauhid da shi maka da da ji lasa ya tura din makiya gulsina nan karo a ya madaniya ba ba sun waljin ba a da yamin madaniya gulsina yin a ya makiya da turazan ba waljin ba a umar su da da ji liyada kala sura da madaniya idin da ji aya sura da yadda sandi ma aya fin din dukkan ari kurufan sura da kamar da furgono tasbihi lan sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wal ard yaghayya sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim sabbaha kalmar sabbaha ne كما تسبيه يقولين يا سبحان الله هذا تسبيه لنبوتين معنى تسبيه دي سبح أصل كلمة سبح دي أويا سرعة وين شركتو على ما سبح الغواص أو سبح الرجل بالبحر معنى سرعة برمين يونو دادي سبح أرمى نان أمرا دي ìtàṣìntìtù tàhìrìtì àwòrán ni sandi inú gbùlé kó bọ̀ sọ́lá sábà àdìdá alárọ̀tọ̀ sí ìsìrí ma fi samawa ti àwòrán sani dáná kó bọ̀ sọ́ wal ardi cikin da ana kuboto ala rufi cikin ma'ana ala tuntuzin a wata sanni wasan ma'ana ala rutawassi a wata sanni na wasan almaro sun su hadu suru luran ne su kagar garin kisina sabba ana lafi ilmazi rokado mena nala mubari rokishin nala amur na ishin nala masar rokishin alama mazi rokishin da suratul hashir suratul sab ha nalan ay gelu منكر karani منا سورة safi ها ها صبها لله ماضي لم kabir حشر ولنين جاي لجنا لسبها ماضي او تبقى وزنا مضاري الاسم اسم سورة الجمعة واسمها أيقول لإيه يصبه لله سورة التغابن يصبه لله ها سورة الأعلى اسم آية أمر سبه اسم ربك الأعلى نلن مصدر اسم سبحان الذي أسرى سورة الإسرائيل بل ما يدى اسلوب عليه لك من دي ماضية وضارية أمر مصدر ثمان قدار كما على رشي أو تهرتي لقتو وصل لقتو شا تهرتي بل أي وصوك رشا تهرتي سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه أو أنا نقول لكم وصف وما أرى تسبيح السليم إلا تسبيح سابق أصل الله لا في تسبيح الدلالة أنا ما إذا كنا في النولي أعا تسبيح الدلالة في تسبيح دون حياء لما أنا ما ولكن لا تفقهون تسبيحهم عشان جرين دوك حسين ينبغ ngudo chiri tasbihi sidi sidiki ko ko suran jiyen bo bo ki mani min nade tasbihi sidi asunum ba ha da banan ko za jiri jiriya kan mata tasbihi sidiki alawa har mar kuma ne gulona wa in shay'in illa yusabbihu bihamdi tasbihi imma taw'an wa imma shakka ani zaga suna sarana kangayo ma halan sarin zube da muslim ne yi za kuma ne alsira ga suna yi amma kirbi ya don da an girtu da sai kar an sarin karhan tarawih amma yi yayin da za a lara turkan gairi ma zai yaye giri sari yaye hudu kuma ne ya a alsira zuwa da zai furon solin ba za mu zu solin solin ba shi su jisin ya kai ne su su jiki ne la kai ne zire ala ro zum zuke najin bada kai ne zire hakku gozu le jinwa mon jin ba fitra zo ne kuma ya alim mana ala suna a wuri kuma ya kilan kiringa tini sinadin a yi yaro ala duro an zirgina ya kiri ba kiringa kin ba buyi ala ya zirgina ya zuyin ba sayin ba lekkin ba jiriro an zirgina ya kina ya tasu kai lazima zuhuri mujin ba jiriro an girzina ya kuron zikiri ja za ku fata wa gari ayyuran bin sai ala lanzu na biya lanzu kirki zina gujaye sala isna dukkan kwallata tale har ana zana kargawa ne kirawo ya biyi nguwa na shido nimkin ji da shiro ta wata yana wanda yi lillah معرف به السلم نعلا صباح رفض في الماضرة معنى قدس الله, قدس الله سبحانه وتعالى المخلوقات ما في السماوات والأرض أو صورة يان دانا كبوسو على ركوبي سلم جميع المخلوقات حيوانات جمادات دبا أعوربا كسكاوة كوة كوة تزوين سلين دينيا عليه الصلاة والسلام يقول كرا تسبيه سلنا أن كبر تسبيه سلنا الله لا منا من أكرك كرا أما شو تسبيه سلنا سوكم مليار يسبحون الليل والنهار لا يحضرون بني با كوتبا وتسبيه سلنا سيكم زي تسبيه هذا تسبيه دوني سبحان الله سلام فنزو جميعا اعتقادا نزسر كروين على تهرزانا zan dumaron birsa yi naga sandiya ziran au zan kinin zan kirmun zan au awace zan tasara na ba ala da bima har suwanan lillahi i'tiqadan subhanallahi subhanallahi madwanimin amma da ci da amdi subhanallahi da halattuna au subhanallahi shara'i da magullimin amma warawira duk kasa bi bibro ko cem laron dukkata suro zawa ila ro tukana wujiro tirima le nan wuron da raka ro ko riyo ne ha ha shari karama de wani wazuri shari jindi de wani wajin de a wazin ndu so biya ni kino numa awa ale numa kalamu kab kuma zero ri numa na allan ala tahirri min intiqalin ci min gulluma ya bai ajin ba anna khadru tasabbaha lillah tasabbaha allah intiqadan alima wa qawlan ala tahirin yau mana da tiye mana da tiye ala tahir sirri subhanallah gulci ban sigin a a subhanallah gulli min amma kuru wanda au ana sanni da ana rukure ne wanda au ala ya hakku zurgunin kam gade yi ne na lan ala tahirin ba kaurin cibiyar adama tasbihi don amaliyyar da shi ma wanda kunduni min awala ala rotinin da ala urodimi rukunin duro diyen ala ro sujira dun duro diyen ala ro da yi rukuwan ma ala ro sujir kan ma ya ayyuhal ladina amanu rukabu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun ala ro sujinyen ala ro rukunyen ngodon yin nan dun ngodon yin bukon den duro hafiyen ala ro ala wurance ala wasu kaye ala wuran laifa ce na kakkayi mallarin su jinnin ba na gurzame mallarin su jinnin ba kawar kamla ba zina samiya yarin biya lenin kawar da burai kuma wurace wurace an yi rocin yi rocin na kwa su ya nan jin diya ba zuma kaki san jiozo uso har man kalan zaro sabana ma noni ay marasi sai ala bi sha'ala sunan amma hangal amma su surban gartina sai ya muslim sai tiro a an ya da muslimi ulima yoruma na wa kirji amma mara da zai cibiya bune cinin da nan ala bidiro le zikawa kam lai huro su kam duro buru mun ya wane ngo ka zai yi kukura ka zo amma ya goke iskira da yaro da zagalle subhanallah adam mana hangal le jaburta dabba shirin inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila wanda tasbihi ne wanda subhanallah ga kila mutula da yin shi dai ngara rodiyo dalil subhanallah da kalmar ne mizan na kurozin ne rawa ta kaman da ta hirin hadis lan islam alayhi salatu wa sallam krinje subhanallah gulja kaman da ya krinjin ya jire gulsuna shi kamar da ta hirzuna gulmiya krinjin ya jire gulsuna shi alhamdulillah gulmiya krinjin ya jire gulsuna shi a wurin sha sannan wasu shura sautin ya kamar yin gijin krinjin ya wuro a jire gulsuna a wasan dana wuro sautin sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard aw samin da ana cirin da ana san maso ala ro tasbihi sarin kama ala cin tuzain awo sha sandin subhanahu wa ta'ala an maro kingiyam sallallahu alaihi wa sallam modowa zilan tasbihin go fanyen modowa zil kan bozo tasbihi fanyen awo ala sandin di alan cintuzi qur'ani shi ma ya tawice go modowa tiriya yi dimin no amma mawdu'a adoni kurun lafaz kuma ala ta irfiye bi ma ade sajiro kirtini sai lan tawassul di ala ya za sabaha lillahi ma fi samawati wal ard kuma ala ruk tasbih sinin aw samin da ana cidiya cirin da ana san maso wa huwa al aziz hakim kuma ala subhanahu wa ta'ala al aziz mai donin irra al ghalib shi ne galactuma ndu ma bu ala inda zu ti awra gujin ma ba ndu ti irna gujai na ala idin aimai uti irkana kam lama na ala magai na je man ku ya kura kuralar da america ne wanda iran ne ta basu yin su moto buri ro ya mararo ga anan ma ru moto buri ro ya kararo ya fili zarar har kindi kaman zuriyo amma an shin ma duno sun jina da bukwan zan sai makam lama wa jina shi a ana yan guldin a ce ka yiwu moto jiri buri mararo sakin marire shi drogal ronzu ci kawo kurun zudin kazina su kara amma ala ya sasha gwajin isha fai da jimbo a suna mare wanda dunon za ta radaban zo ne kuduri zana amma kamar da su wa ta'ala al-aziz nirraye dumaro rizi dumaro shakti bone wane basulaman kamar ne ya ci daji ya wala isha gai rubiyan dorkin ainihin nirrin ziyaye ayi dunon ziyaye ainihin bunabun zai, ndu ya yi jinala wuma su kala hapsu wukam lama bumburu ga yiljin shirin lokacin ga lalaye kan zuma da zumin yayi sa la sha rumi ya sha jirgin ya gurgan makar da yayi wrestling salin su harin da boxing salin su harin da ball boxing su harin da ku maradona da ngoy ronza lanu nawa? Bai yi karanga lo shiro oxygen sakin ruko amma ayi san zilin ci awla jina dukko sai ma daraka da su gozana amma ku messi gozana ronaldo gozana kama ai mabi jiya wu aula gujja kaman da sha wujin doctor bai shi ai mabi ro annan ka zo san yi aula ro ban zai din yi ai mabi ro kalam gone san yi ai mabi ni shi yin kalewa sai kamar mun gone amma wa aula da jayin din amro zaula ga na ma ni ya ni malaman na ma ni makam na ma diniwa sa iza aurin ya kwalja da amma ni aukan jini am ne san da ronu ma dai sai ba ku yaro zana kuru sai ya numa da sai ai maro zan zufa zai amma ku ya sun zare zan zufa ne dalin zuka an zare rumboran kaduro wanda kuma ne da shi ma al-aziz ndun ramadi ne na ala ya ayabtaguna indahum al-izzata fa inna al-izzata lillahi jami'a nira da ala al-hakim kuma da mai zunda nira da adaman ay so suro ti ay soro ti rakata ay majuro ti riba da man kan banni subhanahu wa ta'ala zunduna wa zunduni kam bina ya kuma suro kurmai la yum awla rakatar wajja ta walakin nai kam la jiro san din yayi te teri yo zai san din yayi cejin yo san din yaro cin da ke san din yaro tafcin ayro na la haro kamar da subhanahu wa ta'ala da suro na zuna subhanahu أما الحكيم الذي يدعو شيئا في موضعه اللائق به أي أيوه وصف من ما الناس أسلم سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض كما أنا يا فجوه ملك السماوات والأرض كان جنجل إنسان يا صيا تيري صيا على رفجوه سبحانه وتعالى لا لغيره التصرف الكلي التصرف alkulli tasarrufin ayyusun muka zaɗi ayyusun mutu ranar wajin da sai ala diliron yi rahama gulmi a yi rawanin da kasar rat rawanin da lari kirashin nimin nan kawo lari fa nimin nan kawo a mari yi niya ni a filmiya ya fi zama rigana amma ala din gaiwa a jin gujja gujjuna wajin in ka zura shiro ka jo mulku samawati wal ard kin ganji samiyayya shidiyaya san masu kuma ala rafa jo alewa kin ganji ya san masu ade fa lizna aje an san mata A ai ganta kana gulme ni da ari ari ro to da kwazi alama su na ya insha Allah wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi sanad ai yiro rojinan sanna rumiya yiro wakil alai hayya zuwa kamun ne hayya zuwa alayi almarun lahu ala rukajo mulku samawati wal ard inganci samiyayya inganci kibisayya kan maso subhanahu wa ta'ala shurakajo yuhyi wa yuhyi ganya kuma ala kanin gazi kuruce yuhyi wa yuhyi shi ne shi ne ba shi alhayu addai kilingata kininga su dimgata har mara kilan zabo alhayyul qayyum lan kilingata yi kininga su fitina yi ru'alu sadro da tuna yi kuma aladin kininga zai haƙiƙatan ndu kininga duk ndu yezoma shi ma'ala nduno yi huma ya sin kininga kilinga gujaye sababu rokara ana maro kambe nyai yeskin gulja eh wanda haka lamfi kawunum da jami'in amma kawunum da zinya nun ba har ma zalim la tada mai zalim tada kam la sta cejoya da to korti kam duro kam da buzi choraya tada mi yaskina ta kwaye zimiya لو لم تقتله la amatahu Allah kuma ku bitana wale حر har list gozana واني wane واني wane bu mahalal واني waye ba جاي يدين ya ndawo sayro raji sadi ije nya yaje sa na mi waye zodu sai ala ya goyin gojado waye zimin ya zimin shi da nuna shi ce wani sinadarin nuyi yanzu mahayya da sai ala ana kagurar imana da bero wadda ndu nuna riyaye duba zuna rumiya kan kula wallahi loma na kai shimshan kawai fallar ganaya shimshan kawai fallar adis arzini numro kamar da ya alasuna ma ba nan ba sai kimo gayya njigir wa fal abis nuwa ma ba nan ba sai da ce magayya gwanin daren yayin nana fallerin gwanin min alayi rozuna ba sai lenin gwanin miya kasu mu yi filin guzuna sai yi fimiya kamun yanin min suna sai yanin miya tada yambu min suna sai yambu miya a wajin wasu alayi su dina ya rozuna ya guzuna ya ganya wajin shiro lamar dukkan ne tusufar dini amma amambultike zai biki a yanin garin wani da wani kallo ka su gwaje shi miliyoniyar wasu na wuka sun tanzania da ha shi miliyoniyar ni tanzania ni da wuri ma shi miliyon miliyon ma a yi dike ta na ake ni sirocin ala ni yurocin ala har ne zu sirin sirin wa kafin ko zina da ai ne da yara abiya kafin zurbarwa jiwu yara dangu a da yare ku kafin gene zurke ari ya ne gai aula na gosu na kati na gosu na ikuri ari kida kam ala mazi kamar da kirmai ka hazu na mulku samawatu ar yubi wa yumi kirin gazi shejin wa ila Allah turja'ul umur ane da wa ila Allah turja'ul umur lamar wasu kuma ana rabiya kare wa huwa ala kulli shay'in qadir wa وهو على كل شيء قدير نعم kama ala ne ala kulli shay'in qadir ay sura shirka sura tasbih ala yusamma sawsari kin mungai sun ganti samma ka an kurushi da ay sura shirka wani lumar lu ala rabu siriu ni miye na ala ya kani wani dai ya nyina commissioner rawal tana da kuro moto maki eh wani dai kiyamar kamar wuzuna wuro sin makai kalmacin sin makai da kalwa ala ya bohun zin yayi wani rokin ha amso amro sunu zaga na sana ala an sana ya kamnu la awrara wannan ba da yi kwa jiri har har yi kwa ba hannun ya sambuna da auren wannan yayi gi la tay kala do kurno ga na ni kanuri do mana ya gurzo mana ala ron burtani wonni ba ni do burtani to ko kam dalla ciwunu wai ya an ya kana au karami ya Na eh? da idan kuma na ran da waje wa wam jingai ai gulemiya ai shi ma ciwu ko kishi ai ko kishi kala zuriya da ciwo hikkila da mura da galbi jami'a shi makana bi du fiyata duk da mizu sun da lokacin kan illa ala wallahi duk suna rumiya ne rumiya sai kila niya ko huwa ala kulli shay'in qadir kuma an ayyukan rabbaka subhanahu wa ta'ala karatuna na bismillah wal awwal karatuna huwa al كما على الشماء برو السابق على سائر الموجودات أي سوى الله سبحانه وتعالى الأول قل أو بروية وانا كمان الشماء برو الموجود قبل كل شيء كاو أولا أورو والجند على شميل نمبي على يد برو الزباح على ما معنى هو الأول يوم الأول فليس قبله شيء hadith na min alayhi salatu wa gurjin hadith zoni maduwa bunayyan anta al-awwal fa laysa qablaka wa anta al-akhir fa laysa dunaka wa anta adh-dhahir fa laysa wa anta al-batin wa min maduwa اللهم رب السماوات يا ابو يونس فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده آه، ادي شيء ادي شيء بني بني ميا آه، نعم ربنا ورب كل شيء نعم فارق الحمد لله منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بنافيته Allah da anta al-awwal fa laysa qablaka shay wa anta al-akhir fa laysa ba'daka shay wa anta adh-dhahir fa laysa fawqaka shay wa anta al-batin fa laysa dunaka shay adai kuma ana yangur mai gawon aibul limin tasbi anni dayna wa qinini min al ya kuma ala kutu layin da ana san mawrurin be nan bakkalar wayi an zama gudi ni goma da wafan dai ana yangar mu zazzanin ma dogaro a rubutu wanda ya ma'aro alayhi salatu guljana guzina dai ma'ana zuma mai guzain an kal awwal ma'ana ala da shi buro huwa al awwal ay majin buron ba wal akhir kuma ala da shi ma darewo al baqi ba'da fana'i kulli shay ayi so baro waljin ala da bi inna nahnu narithu al arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un ayyuwan su ala yi warata bin kazi saman kazi nuzo kuro ana da marakon dole ki ana ka da kamar dare shi ma al'asar shi ma da yau a yi ko ba ma wajen kamar da gaske su ba hana wata hali a zara kuma ala shi ma fete yau albafin kuro shi ma gara ta a zara hiru kamar ala da shi ma fete a yi ninge ala yi fete ayayim bi ala ri fejoro wala no dalil la do dum ala bi yeri isab ni minwa nim be jinandi dalil ala bi yeri semi benza kidi benza idi fijin ha ari tiri duru tiri kirin ga ala yele jin a wala ala ila biyo ma bawa bi shi ma ala adama al-zahir kuma ala da Dalilai bile suna ala da biyu an yayi limbejin zir armaron abu a tsaya gudun wafi kulli shayin lahu aya ta dullu ala annahu wahid yi wa sun alaman yin yumkinu ala ya jira kula biyu yanzu yi maru suka lasu su dimba la su din dimba da biya fato garne saura yake jin na rikirin zanne samiya yi jin da suron ai mabadu min la kare la gaimo kam nan galti ay karim hato garron ya bani ja na duna na duna bi ar kurum kallimin zuru kurum kallimin ar kallimin ngero ni izin buji annan kadoro subhanahu wa ta'ala shi fete dalilai ne duna nim zahirin zuri adilla al-aqliya adilla naqliya kama zai fil adilla naqliya shi ma kitawa luran nim kilo ala yi fete an ga liyin adura kullu zuna awaqib sadin tudina da samiya da da kun za a yi maba bi ghairi amalin tarawna hawaya wal jibala awtada eh tilka kawatu asrina ayro ko du rosrina ma'ana kin za ko suna kila ni kilanin mun kinin ma fatinin ma har ma gujin kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati من إله غير الله يأتيكم بذياء أفلا تسمعوا ده هو تفكر جوي تاك ما على نيرو بني رزلا رجنا دكتوبا كما لا غيري نيرو دبدو أبرو بيجوا قالوا قلت قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار فرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبقوا من فضله ولعلكم تشكرون تقدم لزم عند رسول ككلم على نبار ولا حبيب بني باب ده عندك ما فطر ما يكبر ما لا ركاو اذكار دي من مروا كلمه بين جاكو زنا لان جاي كاو اذكار دي من مروا كلمه بين جاكو زنا كلمه ديانا زنا نان قدره اصلين جنمين تكلم بار ولا zollimin amalin numfani mai kurutirin da haini salin niminin a jiro wazi marar zolimi a manzuriyo ala yi tara annan ka zura kama ala al-zahir al-batin kama ala da shi gara'ata ma'ana a fi ala ma'ala fitar yana ba sai a wurin da guzura ba don gaggi wala yi bihi ilma kamar da شمي شاسوري عمر لا تدرك الأبصار هو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير كل رمز شاسوري با أي ما بيقى إن إيمان جين بيجي علي عمر كنجام صلى الله عليه وسلم بي إملا سواء نمزانا سياشور من دوسو ينزور إيمانا أنا ملياسو عليك alaihi salatu ayro imana sadin bare sai aya kuma alai sori mana alai tantai ayro imana sadin bare dai ne biya ko war ayro ne biya imana sadin bare sai ro wahayu alai tishi aya kuma alai sori yo ande sawazo ya ngamaro imana juwa de ngoyi unabi soron don karako da ba ka jawo zada zina alai sarafe an Isa isai umma da gawan wa soro yi luran da sai na zin amma imana sabin sai ma imana ta zo hajjar ba biyan alan ji ta sannu ma ya samu kila alan beji ne kamar ya kamla ya ba gulja ya duwa zai ne sai dai duwa ne mai yan alan beji da dan nuhun sharma rumi ya kawo na zo. wanda imana ma da awasuri ga indiya shiro kirfere wanda baruwa ko su wane ma imana ya so wanda isa goza shi alisai albatin kama ala shi grata الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم غير وهو كما أنا بكل شيء عليم أي صورة شيء نوتما سبحانه ta'ala. لا في الباطن كما نوتما adayar malama la tasiri fasarwa ne kuma ala dai ilmu su kamil a yi masu rukuracin ba subhanahu wa ta'ala na'am هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم agul jindu nono huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda kama ala kambo shi ma ala su samiya tulur ada ada ma cidi tulur ada sami tulur ede cidi tulur dama su su falsaro loran ne cidi الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر wa min al-ardi mithlahun sami dai sai ya tulo shida da shida alai da biya mara robba miya mara da lejin samilan wuni afa na ta jinai fo su a kuma cirin da kare da fo sami ne a ruyin gana cin jiya mara robba miya ni da alama fo da cirin ne robba miya da kwallon da jẹ́nìmí Dina leono adin landori ya sami da kuma da ya sha shirnu nim girdim zire rene ko ne ma ya sadu da sadu yaro sayarwa yaro kamsana kamsumiya ta'a sayarwa yaro sun ne ko ne nim girdim zire ya giridin biniya silin yaye ai a wahala sun turun ya ta rojin baya amma kamar da iti ya tsoron an aukar na sinadai kwalata a sai na kwayi ya sami ya ci ni no dano rawayen dano wani wayan dano wani sande a a kan gayo mahalan da ya dan yana adiru ala da ana kaduro shi ma ala so samiya shidiya fi sittati ayyamin sura kaw araki kaw araki malama go zai ta ayyamin min ayyamin dunya ainan karo ta'aliman lil ibadi at-ta'anni an yakin ziyara allamtinan karo a wadaji mina kanadin biye wanda azalli ne kanadin a wajimiya shi ma a wadi dunuwa a wajen amma kamar da sami da rowar lesu wanzuna ya dai lokacin fallin duk tsawon lokacin jawon sai inna ma'amurhu idan ara da shirin ya kula da hukun fa ya kun Allah wanda zai halaka nan dan gujin shi na ba fi kulli sama'in amraha kuma zawa ila sama'in وهي دخان نرى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أمدادا ذلك رب العالمين تسعى ذكرانيا kutu kuma da yi malo ne shilan sami da cidida a laksina da samman sofani surodin biya yin sun dubawa yo aktima ya amma mai kira kanari biyoyewa ni ta dero siri na yi kuma biya beni hawa uwa don ne garni mai gulmi ya gana zai yan ya kinta wani ya furo goji da ja cira dinga lafiya a makaman da adaya alasina ne kuro a wajen ba duk mashiro ba na zuwa mala kuro su ga gayin kamar da alu duro wani zo ne ya wallo an maro amdo ne a wagadero a wata inda kamar da amlahum shirkun fi samawati ituni da kitabi min kabili qabli hadha a atharat min ilimin, in kuntum sadiqin nduma arar shirkatin malayya ma nabi ma sawari ma ma alar sawari ci lan alin sammaci kurun za su ma za su fara da ni wanda suroka a rakiyan ya? sun mastawa alal arshi kuru da jika mande kalkallono arshin tori kalkallono arshin tori sami arshi na allon kamar da istawa alal arshi gultuna da amdu ne adaida kasassayin da shugaban za saurin din har Yau yole arshin samin gultuna da yo kila arshin ma kawo arshin wadurokin dan na zuga na da man kara ai arshi duro ne zuga yin jiwa gunzo subhanahu wa ta'ala kuma da ta man kara arshi din alakatin amma ala da arshi din tori ada a gultuna do ala gultuna samin gultuna ne ai kiltibi murabito kuma jin da zakata ya masjidiyari zan mashirya da wun torin lawun cirar zan mashirya da wun samin gulgiya kalayin wa namzina katin jin bayan bawa yun gamaro alaidin arshin torin guzaya arshi drone nan fiye mana kudu yun gamaro ndu mana alar arshin namzina kudu kuma ne namzina lambiti sun bari yin soko namjin. amma shubaha arma sunna ya tusi lura ne sunna da wani sunna ya dade ba kalakta shubaha amma gubtura da karo to ala arifi nan gura masa gulada ala rokire ma zai ala rona ma zai an je kina ma yin duwa je yau lamar ana zuwa ci ke no yin dai gulzuna da zai ma istawa ai ma'ana istiwa da istiwa da malamai gulzuna in ma'an ya ta'adda bi ila eh? wa imma Allah ya ta'adda wa imma an ya bi ila istawa ila kalima a wadan garzatin sun masawa ila sama'i wa hiya dukhanu samidan ganzanu ilalin ganzatiro majin istiwari a yi mata adi ila ya ba wa ala ya ba ma ma'ana kamil da wannan kalkalcin falamma balaga a shudda ashuddahu wastawa آتيناه حكما وعلما واستوت على الجودي ما رنجي ذلك الكلب دعانو كلا كوديا ها أما استواء على يدي كمان دي عرش زن كالكالزنا عرش زن تولين كالكالزنا كالكالتدون إن شاء سندنا ما نوني من يه an yi shi zadin zikalan zirin mina a yayin sifa zadi biyan onimina kuma kamla jan cin na zan yana nam yana do jina cinna kwankwan bakciya ndugul zaya a ma kam da yi tsoro ya da kam da yi kowace minwa kam mari da isilim de kam mari kime de koriwa kuruwa ngamduwa gurzamuwa ko fani namara nun sai ko tumi wa ko zu fani mai wu kam gunzuna ya kam kama kajen don taura da amma sifan zuru minan kabiro noni mi ala da ayyan sifan zuru noni nonyin ba sai au gunzuna ne gulcin zire tiran ma nabi zai mena diro kajo imma lurallan wa imma sunna sahira kurawai ajaba ne sifa kuma idan man larika sa sagwa na rada? kuma ne fa fanjin gullum ya kasassana surin gullum ya mana manajin gullum ya kasassana ah? amma arisi zan torin kalkalzi na gulmi a karkasan a ah, adama da kalkalzi ne arisi fa aliyu yana kalkalzi ne mukon za ya muka da aliyu ma mukon za ya ala da mukon zuba ngai sai yo hajjin duron gama kasarkan cikinin ga za a duro a kasar kasarkan surin manajin da zama kasar kam atti kasar nimiya atti karan nimi atti kasar kan matu ce momi a fatu mimina bi ba'ad alkitabi wata takuruna bi ba'a ba'ad karkarbi alai salatu sha su kwaltuna kuma da za da su kwaltuna alal arshi sawa luran lan na gari gari tulur lan kare arshi zuntorin kalkalzuna malama suna ya kub kawa na ya kub juma alayhi salatu wa isa nga ma jiri yiro sori dari sifa ala ya aule zina da ya siragin ya kuje sun aljanna ba armar imam malik rahimahullah sha kam la yasurna na ayyub zamana zu mashhur al istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'a kalkalti ala ide kalkalti bi anwa ta salami kalkalti ku ji anwa ta amma jiriro kalkallon da noyin dai awra imara bi odum buk landin ala gum to sipazu ngamaro jiliro ndan korodi bidawo yoni ade korodi ma bidawo zana da ayi namnum ngamaro birime ngama berde a ewo arifin kalkalzin ndan guda shinda sonse ndan ne kuma dai shi ma yakun min najwa awai mujadala idikal ثلاثا إلا هو رابعهم ولا خمسا إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر أو هو معكم هو النعيم كما هو هو معكم نبي نداس معية رفاني مي أيمن ما يقول ذاك العلم معية كما يدي معية سمعه ركوني من كما على نيا فنجين نيا سورين نيا نوزنا هل دعمل أدو أموما معية دو معية تنغراتر ولو نياو كمان دي نيا سورين نيا نوزنا فنجين نيا kuruson ya bana jin ne adama ma'ana nai musa والجن إن معي ربي سيهدين سنة عليه الصلاة والسلام لا تهزن إن الله معنا سنة معي هذا معي هذا خاصة على أن جاء سوري نيمو زنا آه، أنا لا أن جاء نيمبيجي أنجا بيجي أن جاء أنا كذرو بيجي كنانيو أنا am zo كنانيو aƙida أمدني mabban أما zain da zain ne aƙida da دي ne goza lizai wai kamar ne guza halaka samar da rarrafi tsaye mai sun alal arsh arshin torin kuma ne galkar gina arshi rida ne kilansun bayan jeriye a jiro masu ayi alil kura wa ya hamilu arsa rabbi ka fo kom yau mai idin samaniya mala yawo su gwazin ka arshi da alai salatu gujin kawar lanci wa kwaya musa wa zila ka ya duro kirki da zina shiru ko shi ne wun muron a ake wano la shi awo cikin Kwaza in yi riti shi ma din sha ta kawo da su maro na huyo annan kadro hangal gina yau haram yaso kuma ndi sami a cidiya alasuna suro kawo arakela urda arasin zun torin kalkalzuna kalkalzuzo ne sha sandana ka'ida su fa kama duk so ka'ida do ne sai a gina yadda shi ma laisa lihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir abbi ma ala yadi bawo abbi ma ala samun zina bawo kuma ne fajin ne surin ne subhanahu wa ta'ala ar mara sami'ul basir turo ni ada mana ne ruminya ba na zai fani minya gele kuruma ala ya kilwa gade fantima ala ya kilwa gade dai si ba gade dai samma ma kullu ne kuma ne mukon za su na har ma gade fantin do gade dai kurun do gade dai mukon do gade ar gulmi nan ba a ah, muku manzon ala kwaro da ala ro muku mazana fani do sai al mujassim ala bozen ni sifa ala tawr to minde wai ala tigre duma wanda kamar da gujin bi su zayyanu kuma sawa ala rash alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha kaman di ala inozuna ma yaliju fil ardi aw surati diro gaindo a wani tidiro gayin wasu waje a wanda wa tidiro gayin ji sami fitawa gayin kamin wa sarfin wane ba ano wane ba ano wane ba ano san mai da rufin kaman da ya nuna dan ki rufto sai ki rufto lokaci ce yake san ma da ya sori ma ya liji fil ardi aw ci do gayin san ma dinar da mi ke da le yura ro yake kin da fetar ya kurud el da kuma da zai duro yake duk so biya aw surati da ya alamu ma liji fil ardi wa ma yakhruju minha aw suradun sulima sulinde shi maza ta sulinde jili ta dawo jitilin su dai kuma ne rozuna ginar jire da lazai da nimbaruye lazai da ginar latinan karo amma fitna duwa zana da sama kuma ne rozuna a wajirin su da dalmawa daimonwa ginarwa riwulawa murzanwa surojin sosulin lakari darajarwa sama su kuma ne rozuna وما يخرج منها a ينزل samin السماء zubcin ma da ربتين kuma ne rozuna na tunlan a ne su sayin ma ji su a wura su a mana tirin wa ma yin zulumi na sama gulsuna ne shi ma a ne su sayin ma bale ya zu sai kama kama da wa ja malayya da wata min su sai ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar malayya suwa ya ya shida falzai sai yambi malayya jibril malayya kir malayya kirmi sawa zu kira bana na sama kama da yanzu na subhanahu wa ta'ala almaro wa ma yanzilu minas sama awra samin ma, nji kundoro zittin su wufi jina de tollo ndawu zutso lita ndawu koyin ndawu zutso kuma ne no zina nda so ni nala ro nala ro ro sikin ndala nda so kuru nala an ro walji nala nji zutya alhamdulillah kidi fanzin nala nji zutya buru sakin ba ban zawur zina وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أعود سمجر تسلي جمع كما نزل سبحانه وتعالى مدوك جاي ملياي awakun doyi jima rozain ibada na jima goza lezain rokan ba zina goza lezain har ma auren da samiro lejin wa ma ya aruju fi ha auren samidro ta su lejin wa so kuma ne waje am da wangodon sari suron godon zairin hanallah namun da bakar lamar ala ajabba amda huwa ala qurbi mu'min za munafiq za kirdi za mujrim za gafina za ngoro zai na da du ngoro zu zafin non za ti ba ala ya za tin ma da ayi tin a wasu ngoro zuna da la shirofal tin ala ya Shiro tin na yo wa bari tin kuru sai wa da jin ala ya zana la kuru zoro zawalin falkin her zuba her zuba shiro awri gana ro sari don lezi her lati dia ala shiro kawo kuno shi ko sai la shiro zawar kazana ijin don lezi nim zalim la kura su shiru ala zai wa kuma ne kiri no ga zuri duk su kuma ne no yi awaje kurun a yi ayiro walli kuma kuna ya marmi kuna kuna kuna nyiro ko zari sari ay yuro walli ngala ni minin ala no zuna diwiro walli minin no zuna nguna na nyiro sari ma chiri man yaru yamba ba de yangalo dala na nyama chiri yangalo lai la de ko ya ruwa diaro ma chiri ko chiri marokara rozu ji ba da ala yuro tana kulli ibada dike ada idiya Wande ya ma ya aruju fiha Wahuwa huwa ma'akum aina ma kuntum kuma ala do don kara ndan karawe ndan karawe ala rokondon bi qudratihi wa ilmihi wa sultanihi raktin za ilmun za kirmai za samma na dole lenu awla ala yandu wi da ba ma iyar zadi ya gani zadin zirin arjin dolin amma ilmu ala yadin da son malam risala mai kusuna abu zai da ne. وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه كما على كم بلو عرش ذن تولين زاد الزر عرش تولين كالكالزنا علم ذن داسون شن داسون علم ذن شن داسون كرون ذن شن داسون فانتن ذن زاد الزر عرش تولين السنوة أما ألا داسون بيقول لي على على كم بلو ndazoru na nda ndazoru suro na ndazo irin bakon bi la na da amma zorin dembe ga bi ni kala mana la ri jenim gamiya nya boze ya na rin gullum ba da gullimi yon gama ala da yari min nadro ndazo da na bi suro amma notu zirgulimiya ba ta tayi ruma ala inda shi musa أينما كنتم والله بما تعملون بصير كما ألا بما تعملون أكون نمو يوزره بصير رمع بمعنى لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فيجازيكم عليها على رعيمتنا جوي مرفيتم با كروا وجوار النجاة جزاته سبحانه وتعالى على أوجينا رنجل روالف جي مدى على أجر واسع على بيون دي أكفرز يان دي سعودي سمال من دي سعودي أكفرز كمان دي مرادان دي هيري سو كمان دي على أجر وغلف haram ya fata amma zan bai kiran murada zahiri ala sanjiro murada zahiri ga na murada zahiri ala sanjiro zin guru haramin da fal ba zuna malam kubu garba malam ma lauran ne kure sa'ar ma wajibi da yau so shi ma da zai girgin malam kubu garba ku ba zu kudura ga gawo asare da nuna kamar da ala sa gubalzu ala ko zuna barazu ala mai tuwane ga suna ya gafarzu ala dai kama mere an jaro cok وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله ورولان ورسلنا دو فرادين جسكوكو كما قول نير وجاي لوك دي بالي جنا ان كدور كان فرمانك ان جوز لوك ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله